بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa komai wanda ya nuna mana wannan yammaci mai albarka yammaci na asabar wanda yake shine yammaci na hudu da watan safar a wannan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar kuma daidai ga bakwai daidai da bakwai ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya za mu tashi a fasali na ɗaya a babi na goma sha ɗaya a cikin wannan littafin albarka littafin al-muqaddimatu al-izziya lil jama'at al-azhariyya wanda yake malam ya ware wannan babi na goma sha ɗaya ne domin ya yi bayanin abubuwan da suke wajibabbu da abubuwan da suke sunnoni da abubuwan da suke na duba ne mustahabai na zaman tare da ake akai wannan shi ne darasinmu na 63 a cikin wannan karatu ne albarka na wannan littafi malam yake faslun قال rahimahullah الله فصل yake لا rabi. Wa rabu wacce magana da wannan magana da mu wacce magana da malam ya magana akan ta ta matashiyar matashiyar babi din magana ce na abin da ya shafi haƙoƙin ubangiji subhanahu ta'ala. na a kaɗaita shi wanda hula sharikala da haƙoƙi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma abin da ya shafi sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kamar da yadda darasi na musamman ya gudana akan haka a wannan ma ne ke fasalin rabi a rabocin magana da wannan magana ala rahimullah as-salatu ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wajibatu fil umri marra Ala رحمه الله malam Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yan salati ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wajibatu yin wannan salatin wajibi ne fil umri a tsawon rayuwa marratin wahida sau daya sau ɗaya yake akan dukkan mutumin da yake mutum musulmi ne a tsawon rayuwar shi kafin goma ga ubangiji ya zama da ya yi salati ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan ijmalan kenan domin Allah ta'ala cewa in inna Allah wa mala'ikata, mala'ikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu wa sallimu taslima sallu 'alaihi shi ne fi'il amr din ku yi salati sai kuma kai shi kenan kullu rajako ya sha bamban da sallah domin sallah annabi tsira da ta Allah tabbata a garshi yace da ya tura mu'az ibn jabal zuwa kasar yaman yace fa yakun awwala ma tad'u ne shahadatu allah ilaha illallah fa in ma ba'u ka dalika fa alim anna allah qad istarada alayhi khamsa salawati fi yawmi wa layla aw kama qal sai sallah aka ce a kowace rana a kowace awa 24 za ta yi salloli biyar kaga sai ya zama ba wai sallah ko ɗaya ne mutum zai yi a rayuwa ba kenan to amma kaga da aka ce ku yi salati sai ba a ce ku yi sau kaza ba ba a ce to kaga akal adadi na abin da zai sa kai shine kai yi mana kayi sau ɗaya ya na kayi ko da wannan umarni da aka ce kai salati ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba karamin falala yake da shi ba falalai za ta bayyana ne na in Allah ta'ala ce inna Allah lalle shi Allah wa mala'ikatahu da mala'ikun Allah mai kenan yusalluna ala nabi suna yin salati ga wannan annabi din kaga ba wai ya ce sun yi bane ko za su yi a'a suna yi sun yi nuna ko mutum ya yi ko ba ya yi ba Allah da mala'iku suna yi cincin to don ya sa mummune a ciki sai ya ce ya ayi na amanu ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani sallu alaihi ku yi salati ga shi wannan annabi da dukkan daraja wa sallu taslima ku sallama mishi hakikanin sallama to abin da aka ce maka Allah yana yi mala'iku suna yi kuma ga wannan annabi da zubin daraja kaga sun ba karamin al'amari bane